da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington da ke gundumar Columbia akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da ma wasu tashoshin na FM su ma duk a can Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya FM. a can kuma su ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma a fada Facebook Live mu ko yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa. Safinatu Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro a yau Juma'a 23 ga watan Fabrairun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan harkar al'adu da nishadi da ma al'amuran kirkirar samar da ci gaba a cikin al'umma kamar yadda muka saba. Inda yau za mu yi magana akan ranar harshen uwa na duniya wanda ko ko mu ce harshen asali wanda aka yi domin ranar tunawa da wannan rana a ranar 21 ga watan Fabrairun nan. shi harshe tuba tubalin al'ada kowace ƙasa tana alfahari da nata harshe sannan kowane mutum harshe ne na farko da suke fara yi shi ne harshen da suke fara yi shi ne wannan harshen uwa to kuma kowane mutum ya rasa wannan tubali to duk abin da an ka azami shi daga baya yana tare da kaya kuma yana tare da wahala da yake muna magana ne akan harshen iyayenmu za mu waiwayi waƙoƙin sarakunan gargajiya kamar irin waɗannan. Sarkin mu mai alfarma, sarkin zari yana nan shi ma, sarkin musulmi mai dumbin daraja, sarakuna To bayan wannan za kuma mu tattauna da masana tarihi domin mu ji shin wannan rana yaya abin yake ne idan lokaci ma ya bamu dama mu ku kira a waya ku tofa albarkacin bakin ku dai ku kasance da yau da gobe shirin matasa. Za mu fara ne da amsoshin da kuka bamu a tambayar da muka muku ta a Facebook da Twitter. To sakon farko daga Abdulmalik Sa'idu Gusau ya ce, Babbar rawar da za mu taka ita ce, mu tashi tsaye wajen amfani da harshen mu a yau da kullum sai kuma sanya wa al'ummar da ke tasowa so da ƙaunar harshen sai kuma tabbatar da fassara ko samarwa sabbin abubuwan ƙirƙire kirkire sunaye da harshen da ake da ake magana da shi mm. daga ƙarshe al'ummar mu su fara nazarin harshe a kwalejojin ilimi da jami'o'i wanda hakan zai taimaka matukar gaske. sai mun Tarihi Sa'idu ya ce a daina cuɗanya shi da wani harshe kamar Turanci ko Faransanci ko Larabci da sauransu da kuma bin ƙa'idojin rubutu yadda ya kamata. haɗa hausa da wani harshe wato ingausa ba ƙaramar illa yake haifarwa ba ga harshen hausa kowane yare ka haɗa shi da wani yare mm. ka dagula shi amma akan yi fa'aro mm. za mu ji a bakin masana tarihi mm. mai turare mai turare gwadabawa yace da farko da tare suka haɗu wannan sako da faruku mai goro gidan karma yau da gobe hanya ɗaya ce kamata ya yi mu inganta harsunan mu na iyaye da kakanni ta hanyar wallafa littattafai da kuma ƙirƙirar kwasa-kwasai na harsuna a makarantu kenan ko jami'o'i mm. kenan haka zai taimaka sosai wajen kare su daga ko kuma kare su daga macewa kenan ko ko su mm. kauce mm. Baba Gana Alhaji Dabuwa Guru ya ce salam filin yau da gobe. Hakika harsunan iyaye da kakanni na cikin barazanar bacewa bat muddin ba mu tashi tsaye ba domin a yanzu haka ma wannan matsalar ta shafe ni fatan mu dai Allah ya haɓaka harsunan iyaye da kakanninmu. Amin. to sai kuma mustapha alkali koko ya ce salam a wa ra'ayin za a iya raya harshenmu na gado ta hanyar yawan yin magana da shi da mu da 'ya'yanmu yin hakan zai kara bunƙasa harshen da kuma kare shi daga ɓacewa daga doron ƙasa. sebil ya leman na kasari hallisa na faɗi sunan daidai ya ce mm-hmm. hanyoyin suna da yawa amma na farko shine duk yaron da aka haifa a tabbatar da cewa ana koyar da shi wannan harshe tare kuma da yin amfani da shi a kowane waje ka samu kanka. sai abdullahi latirisha oh electrician ne na aka rubuta da wasu latirisha a shaka ya ce an baro zane tun rangini ai wasu daga cikin iyayenmu ne suka taimaka wajen tabarbarewar harshensu saboda yadda ba sa nuna 'ya'yansu mahimmancin harshen nasu batun suna yara kenan eh, sai safwan adam ya ce koyar da yaro harshen uwa tun yana jariri da yawaita tura su ƙauye domin a ƙauye ake harshen uwa yana da wuyan um, domin a ƙauye harshen uwa yana da wuyan mutuwa hmm. domin an fi yin shi a ko da yaushe eh, to sai kuma Umar sule ya ce abin da za mu yi shine mu koyar da su tun suna ƙanana sai dai su tashi da harshen iyayensu amma idan iyayen harshensu daban-daban ne to wanne ne wannan shine sawa duka menene ban gane ba duka a rasa kowane a rasa kowane in harshen iyayen mm, daban-daban ne yake nufi eh to kowa ba sai ya dinga mashi ba to ai shi sa ile sai eh. za su ile bai yin kowane eh, ko eh amma ni ina da abokin da yana yare daban mm. matar shi tana yi daban kuma duka su iyayen suna ji mm, eh to kin ga ko ai sun dage ke kwarai eh. sai Hassan Muhammad Binanci ya ce daukar harshe da muhimmanci shine hanya ta farko da zamu kula da shi tare da yawan bincike hade da yawan rubuce-rubuce da koyawa 'ya'yan mu harshen To sai kuma mu koma ga Isa Muhammad Usman ya ce a gaskiya wannan darasi ne mai mahimmanci ganin yadda harsunan iyayenmu suke fuskantar barazana ganin yadda yara suke watsi da harshensu na iyaye kenan. Hmm. Mafita ɗaya ce shine iyaye su dinga yi wa yaransu magana da yaran. sai alkasim gita shehu ya ce babban abin bakin ciki ne kaga matashi yana takama da wani harshe na daban a maimakon sa na asali da fatan idan kunne ya ji jiki ya tsira sai kuma mu koma shafin mu na twitter inda abdulrahman balkore ya ce yau da gobe ikon allah a gaskiya idan har ana so a ci gaba da raya harshen mu na asali wanda muka gada kaka da kakanni to sai an rika amfani da shi a makarantunmu na boko da na muhammadiya wato na islamiyoyi kenan Mm, sai a sani underscore kuwa ya ce sai mu zauna kusa da kakanninmu shi kenan kuwa sai kuma at m24 underscore gari rijiya ya ce yau da gobe mafita ita ce matasan su daina yanga da yarukan kasashen turawa sai at b wura ardu ya ce ta koya wa ɗiyanmu masu tasowa da kuma sadarwa tsakanin iyalai da harshen su sai dai hmm. idan an yi bako sannan a yi magana da harshen da kowa ke ji eh, To sai kuma mu ji ga Hafizu Balarabe ya ce tabbatar da riko da yawaita amfani da harshenmu na asali a duk halin da muka tsinci kanmu matukar yin amfani da shi din ba zai cutar da kai ba ban ga dalilin da zai sa mu ɗauki wani yaren ba ga namu na asali. Sai daga ƙarshe at baba Gana dabuwa ya ce hanyoyin suna da yawa amma na farko shine duk yaron da aka haifa a tabbatar da cewa ana koyar da shi wannan harshe na iyaye da kakanni mm. tare kuma da yin amfani da shi a kowane waje da suka sami kansu. Mm, kan ga kaman kaman dan kankanin misali kamar Salama mm. eh, yaro na ce wai Hausa nan dole sai mun yi ta ne ina mashi Hausa Hausa wai dole sai an yi ta ne na ce wallahi dole sai an yi ta dan ita ta kana Amurka. <laughs> To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni. To kamar yadda muka ce a ranar 21 ga watan nan wato ran laraba da ta wuce aka yi ranar suna da harshen uwa ko harshen asali na duniya wanda kuma wannan rana an yi ne don a martaba harshe na gado kuma da yin riko da shi to wakilinmu Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana da guzuri nan murya Amurka ga abin da ya aiko mana. Ra 21 ga watan Fabrairu rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe don amfani da harshen uwa. Akan haka, ni tuntuɓi Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sokoto don ya yi muna fashin baki a game da amfani da harshen uwa. To na farko dai mana Hassan shi harshe shine tubalin al'ada. Kowace ƙasa tana alfahari da nata harshe. Sannan kowane mutum harshe ne na farko da suke fara yi shine harshen da suke fara yi shine wannan harshen uwa. To kuma kowane mutum ya rasa wannan tubali to duk abin da an ka aza mishi daga baya yana tare da kaya kuma yana tare da wahala to shi yasa kasashe daban-daban na duniya suke kokari su raya wannan rana domin karfafa mutane da cewa wannan harshe nasu na uwa shi na da muhimmanci sannan kuma shi ne tushen duk sauran abubuwa da za su iya yi to farfesa me yasa kasashe irin Najeriya ba su amfani da harshen uwa wajen koyarwa a makarantu a da farko shi ake amfani da shi sannan daga baya a gina sauran harsuna na sauran kasashe a kuma a wannan lokaci shi yasa karatun da ake yi na zamani shi yasa ya fi tasiri sai ka iske mutum bai yi dogon karatu ba amma samu ilimi daga baya wurin shishigi muka waye gari muka ga cewa a mu ma sai muka fi masu harsunan da suka yi mana mulkin mallaka muka yi zo zakewa cewa abin da ya fi shi ne ka iya harshe na waɗanda suka yi mana mulkin mallaka to wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da muka yi ta samu sai shi kasance iya wannan namu sosai ba sannan kuma ba mu iya wancan wanda ya kamata ba hmm. shi yasa aka kasa fahimta ilimi sai muka zaci cewa iya harshe na kasashen da suka nuna mulkin mallaka shine ilimi ba kokari a ce ka samu ilimin da kuke iya yi kera gada ta kanku ba ko kuma kuke yawa kanku titi dai kun neman mutane daga waje ku ba su kwangila su yi muku titi su yi muku gada wani lokaci ne ya kamata mutum ya rike harshen uwa da to mafi yawa ka san shine harshen da kuke fara magana da shiya to sannan kuma a lokacin da ka dan girma a lokacin da ka fara shiga makaranta da shi ya kamata a fara koyar da kai a lokacin da ka same shi ana yi ana surka wani harshe na daban da na uwa ya zaunu daidai kana yaron ka kamar ka shiga makarantar firamare ka yi aji ɗaya aji biyu aji uku daga baya sai a gina maka wancan kuma wancan zai zani sannan naka zai zani ko ba za a gina ka ba kamar wace ƙasa ce a afirka aka fi yin amfani da harshen uwa idan ka duba ƙasashe na da ke ce ma ne shi ke nan east africa ƙasashen nan na irin su kenya da makamantansu hmm. sun yi ƙoƙari sun samu harshe na swahili suka mai da shi tamkar shi ne harshe na ƙasa to da gare su damuwa wannan bangare namu amma mu ma mun sha kashi daga bayan nan sai yanzu ana kokari a komo kamar maza da mata wane ne cikin wannan jinsi ya rike harshen uwa to ka san ita uwa ko yaushe ita ce tare da jinjirinta kuma ita ke fara magana da shi ita ke fara fahimta ce kuma magana ce ke fara fahimta to shi yasa so da yawa kake ganin cewa an yi sun yi fahimta kuma idan suka taho wajen karatun harshe hakika ne suna saurin kama mace na saurin kama harshe da kuma kwarewa sai da namiji Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To haka yake kafin mu je ga bakon namu da zai mana fashin baki wato Dr. Salisu Bala mai sanin tarihi bari mu dan shakata kaɗan. ki nake Allah ji kan marigayi tsohon sarkin Kano da ta Alhaji Ado Bayero. Eh, Allah gafarta masa. Maryam Fantimotu ma muna godiya. Hmm. To yanzu bari mu je ga bakonmu da zai mana fashin baki mu ji muhimmancin harshen mu na asali. Haka yake. To salamu alaikum Dr. Salisu Bala. wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkamu da wannan lokaci yawa ga ga, ga, ga, ga ya gidan tarihi na Arewa House Lafiya kalau muna nan lafiya lau alhamdulillah. To wadalla. To ranar 21 ga wata da ta wuce ran Laraba rana ce ta harshen uwa ko kuma mun ce a nan harshen asali saboda uba da uwa dai sun haɗe a ciki. <laughs> Yawwa mhm. shin wannan harshe na asali da ake magana me za ka ce a kai farko shi kuɗa za ka fara mana a matsayin ka na masanin tarihi. Na'am. Na ce wace tambaya mai wace magana za ka fara mana akan maganan harshen asali a matsayin ka na masanin tarihi. Ya yake a kasashen mu? To a gaskiya a gaskiya harshen uwa na farko dai yana so nuna farin ciki na ga majalisar dinkin duniya da ta ware wannan rana ta 21 ga watan fabrairu don tunawa da wannan rana na harshen uwa kuma abu ne wanda yake jawo hankalin dan adam da ya koma ga asalin tarihinsa na na farko domin harshen nan na mahaifiya ko mahaifi ko mahaifa Mm. shi yake fara kashi da shi a lokacin da ya fara magana kaga ko bai kamata a ce an manta da shi ba mm. kuma dukkan wani abu da zai doru na rayuwar ɗan adam mm. tarihinsa lokacin rayuwar kama gaba daya da al'adunsa da komai nasa ya ta'allaka ne a harshen nan na uwa da ya fara kashi da shi wasu sai ko kaga bai abu ne wanda ya zama wajibi dan adam kada ya manta da shi a tsarin rayuwarsa domin shi ke ƙara mashi irin yanayin yadda zai rayu mm. shi ke mai da shi baya ya fahimci cewa daga wace irin al'umma ya samu kanshi lokacin da aka haife shi kuma wannan al'umma menene harshenta mm. wannan harshen da wace irin wani irin al'adu mm. ya zo da shi kaga ashe abu ne mafi muhimmanci a rayuwar dan adam kuma an ce kalca ita ce rayuwar dan adam ma'ana mm. hanyar rayuwa gaba ɗaya. To me ake cewa hanyar rayuwar nan? Mm, Yawa. Na'am. Ina jin kai hanyar rayuwar nan kace. Hanyar rayuwar nan ba za ta samu tafiya ko ta tabbata ko ta ɗauki hanya ba mm. sai da ni dole sai da harshe. Domin harshen nan shi ke fassara menene ma al'adar da mutum ya samu kanshi a ciki. Menene bangaren addini, bangaren zamantakewa, bangaren kula da yanayin mu'amala da ke tsakanin waɗannan jinsi na al'umma da wancan jinsi na al'umma mm. to kaga harshen uwa yana da tasiri yana da muhimmanci wurin rayuwar al'umma eh. a wannan duniya ta da ciki e to to misali yanzu misa kafin ma tambaya ta gaba misa ake cewa harshen uwa mun ji an ce harshen uba ba na'am eh abin da yasa mm. in an ce uwa ta ga uwa da uba din gaba daya mm. ba wai ana nufin an bambanta ba ne babu mm. bambanci tsakanin uwa da uba din mm. kuma farko kaga uwa ita ke shayar da ɗa mm. uwa ita ke shayar da ɗa saboda haka ana ɗauka zama kusa cewa ainihin abin da ya uwan nan shi ya uban zai da cewa asalin ɗa ana yana karkata ne ga uba amma kusanci ainihin harshen uwa ya fi ɗaukan ma'ana fiye da ka zo ka ce harshen uba domin ita kalmar uwa ɗin ta gane uwa da uba ɗin gaba ɗaya hmm. kuma ita uwa ita ce asalin tubalin tarbiyya na kowane irin ɗa da hmm. aka samu a cikin wato kowace irin kowane irin family hmm. kowane irin al'umma domin ah, ah, daga jikinta ya fito a hannunta zai rayu a hannunta ita ce za ta fara tarbiyyantar da shi ita ce za ta fara jefa masa kalma. Tun daga kwana ɗaya ma. Ne kwarai. Tun daga kwana ɗaya uwa ke fara maɗanta magana. Kwarai kuwa. Ka gani? To tun daga wannan lokaci tarbiyyar gaba ɗaya na ɗan nan na hannunta saboda haka dole a ce harshen uwa domin hmm. abin da ta samu ne daga iyaye da kakanni hmm. za ta maida shi akan wannan ɗan nata. Hmm. Wanda tasirin uba a wannan lokacin yana da yana da a takaice yake. Muna can muna ta kwadago na neman kula da su. <laughs> <laughs> shi ne to yanzu misali kana ganin cewa aka yi amfani da kamar misali a nahiyoyinmu na afirka musamman akwai buƙatar mu kawo tsarin koyarwa misali ta irin musayar yarukan mu misali akwai irin wannan aka yi zai taimaka misali zai amfani idan ka duba a sassan mu na afirka kasashen mm. mu na afirka mm. akwai yarurruka guda biyu da suke fice mm-hmm. shi ne swahili da hausa mm. eh, swahili mm. bangaren gabacin afirka mm. sun yi wani yunkuri na tabbatar da yaren swahili a matsayin ya zamanto yaren koyaswa a cikin makarantu da kuma yare ne waɗanda kamar a ce national language eh, wato yare wanda ƙasa ta amince da shi wanda yake biya yaren hausa wanda abin da ke faruwa shi ne eh, ai kafin kai nisa dan eh, adam ilimi kowane iri ne da yaransa mm. to zai fi iya fahimta zai fi kuma iya koyar da shi eh kafin kai nisa zai fi kuma iya ganewa eh kafin kai nisa akwai sabon bincike da aka yi dan eh, sati biyu ko uku ne da ya wuce wanda mm, aka nuna cewa kaga da ana maganan swahili ya shiga gaba to yanzu sai aka nuna cewa hausa tana ita ce yare ta goma sha ɗaya yare na goma sha ɗaya a duniya da ya fi kowanne ake magana da shi yare na sha ɗaya ya zo yanzu eh. to ma'ana kenan kaga ya samu ya shiga gaban sauran yaruka a afirka kenan ai akwai dalilan da yasa hmm. yaren hausa ya shiga gaban kowane irin yare a nan afirka eh to mi isa dalili na farko kaga akwai haihuwa hmm. bahaushe yana da haihuwa hmm. auren mata biyu uku hudu yana sa al'ummar hausawa suna haɓaka kuma hausa nan kuma kada a manta da asalin tarihinsu mutane ne waɗanda suke masu fatauci mm. da haka ba mazauna ne a wuri guda ba mm. al'amuransu da al'adunsu suna zamantowa abin sha'awa da mm. kowane irin jinsi na al'umma a duniya shi yasa yi idan ka je japan zaka je suna da ma wato tsangayar da ake koyar da hausa in ka je kasar china zaka ga akwai wannan in ka je ingila za ga akwai inda suke ba ma hausa muhimmanci haka ma cikin ƙasa amerika mm. ba wani abu ne ya samu mana da wannan ba yawan al'umma da muke da shi da yake mm. nan mm. sannan kuma ana ƙoƙarin rike al'ada musamman har yanzu za ka ga mutane suna tura 'ya'yansu ƙauye ko saboda zumunci da ke kulluwa tsakanin 'yan uwansu da ke ƙauye da kuma waɗanda suke cikin birni to wannan ya sa alaƙa tana da ƙarfi kwarai da gaske ta yadda za ka ga mutane Mm. wato harshen hausa yana yaduwa a duniya mm. saboda tasirin da ke cikin al'ummar hausa na yawan haihuwa da yawan auratayya mm. da kuma shige da fice da jama'ar hausa suke yi ta fuskar kasuwanci da sauran abubuwa da ya shafi addini. Dokta ina da tambaya tambaya zan ce ma ko tsokaci. Na ce akwai wani abin bakin ciki da ke faruwa. za ka ga likitan um, za ka ga dan bahaushe mm. gaba da baya ta ko ina mm. za bai iya karanta sako da Hausa mm. sai ce bai iya karatun Hausa ba dan text in kawai ba zai iya karanta ba eh dole bai iya karatun Hausa ba sai dai karatun Turanci to wani kira za ka yi ma iyaye saboda ko ina yaro zai iya zuwa ko ina eh. a ce yaren shi da yake takama da shi ma bai iya karanta karatun shi ba bai iya karatun shi bai iya rubutun shi ba to gaskiya wannan kalubale ne a gare mu gaba daya musamman ma ga iyaye musamman ga manyan manyan mu a yanzu eh. kamata ya mu koma ga al'adar nan tamu ta da mm. na farko a shigo da abubuwan da ya shafi wato mm. koyar da ilimi irin na harshe mm. kaga a da lokacin da ah, idan aka ce maka an yi hutun dogon zango ma'ana hutun totam ke a eh, makarantun sakandare yawancin iyaye suna ɗaukan yayansu suna kai su ko hmm. suna zumunci da ke ga muna hmm, duk mun je ƙauye hutu har so kake yi hutun mun iya hmm. tsinko ya magarya da babu su a cikin birni babu eh kamar yanzu ta ce ya da magarya sai <laughs> sa ni yanzu kuka hanya na ga ice magariya na san shi kwako duk waɗannan abubuwan za ka ga na al'adu da sauran abubuwa waɗanda babu su a cikin birni amma kuma mutane idan an kai waɗannan yara suna iya sanin sunayensu da su a hmm. harshen hausa sannan kuma a nan cikin birni wajibi ne mu karfafa mu 'ya'ya zama da manya musamman da tawa waɗanda suke kamar iyaye da kakanni da suka tsufa hmm. idan aka yi haka hmm. yaran nan za su kwashi ilimi wato mai yawa saboda ƙwarewa da iyaye da kakanni suke da ita Mm. na ilimin da suke da shi na da zamantakewa tsakanin su da sunayen abubuwa mm. waɗanda suka sani waɗanda 'ya'yan nan ba su sani ba yawanci yaro ne ya tashi ka kai shi nursery ka kai shi primary ka kai shi mm. secondary bai da wata alaka da yan uwan shi na ƙauye bai da wata alaka da littattafan hausa littattafan tatsuniya littattafan wasan kwaikwayo ba ya da alaka da waɗannan sai dai alaka amma wasan kwaikwayon ne sai dai wasan kwaikwayo irin na turanci mm. to ya za a yi yaro ya iya sanin muhimmancin harshen da ya gina iyayen shi suka rayu a kai balle har shi da kanshi zai rayu a kai san muhimmancin abin mm. idan har bature mutumin kasar japan mutumin kasar china mutumin kasar ingila mutumin america da sauransu mm. har za ka je ka samu larabawa a saudi arabia suna yaren hausa in dai har za su ba ma yaren da muhimmanci ya zama wajibi mu gyara al'amuranmu ta fuskar koya mu 'ya'yanmu mm. yaren hausa mm. da rubutun shi da kuma magana da shi da kuma yadda za su yi alfahari su gaba da zama masu alfahari da yarurrukan nan nasu. Mm. to tambayar da zan maka ta ƙarshe wace shawara zaka bayar game da cewa akwai wani bincike da aka yi wanda African Universities ake magana da maganan jami'o'in Afirka misali binciken shine eh. yaya za a karfafa domin me ya zama cewa an karfafa amfani da harshen uwa dinnan a maganan kamar yanzu instructions na ba da umarni ko kuma yin bayani akan ilimi misali a koyarwa a aji dai a takaice da harshen uwar tun daga firamare sakandare da jami'a kana ga haka mai yiwuwa ne yana yiwuwa saboda zan iya tunawa a wata tsangaya ta koyar da harshen hausa a jami'ar bayar bayero ta kano Mm. akwai wani yunkuri da suka rinka yi na fassara littattafan kimiyya da fasaha cikin harshen hausa mm. abin da suka yi la'akari da shi shine idan yaro ya san fannin kimiyya da fasaha da bangaren injiniyarin din mm. da sauransu ke harshen hausa to zai fi zama kwararren likita zai fi zama kwararren injiniya zai fi zama kwararren mai ilimin kimiyya da fasaha fiye da idan ya karance su da harshen turanci so mafi yawanci za a iya sa yaro ya rubuta kasida da zai gabatar ga manya-manyan profesoshi. Hmm. A ce to, mun san ka san wannan abin da turanci, amma so muke ƙalubalen da kake da shi a yanzu, ka je ka rubuto mana wannan kasida. Da yarenka. Da yarenka na Hausa. Hmm, in kuma ba Hausa ke ba yaren shi. Hmm. Aikin nan da ka ba shi ne, akwai kalmomi waɗanda kila ba zai san su ba da hausa mm. amma zai koma ya je wurin manyan profesoshi na da suke kware a <laughs> kamfanin hausa likita ka yin waye ta ka yin tsinke ka ilimin abin da ya sani na turanci zuwa hausa mm. eh. so idan ana wannan tafiya tana tafiya za ga za a waye gari wata rana za a ce to kai wannan fannonin abin da ya sa turawa suka yi fice suka fi sanin waɗannan fannoni na kimiyya saboda da yaren su aka koya musu haka to mu ma mu fara haskaka wani tubali na da yadda yadda za mu koya ma 'ya'yanmu masu tasowa Mm. waɗannan fannoni na kimiyya da fasaha ban katse ka ba dakta mm. ban katse eh, ka ba dakta na gida mana mm. ban katse ka ba rannan nake ganin eh, rannan nake ganin wani an sa wai wa zai iya fassara wannan da Hausa kamar selfie da miss call ɗaukar hoto da su miss call na turo miki na eh. yawa <laughs> na turo miki na nace kiran da ya kauce hanya ko <laughs> to aka kuma bugu da kare sai an zo ana nunawa mm. cewa idan mutum yana karanta yaren hausa mm. ya zama to ba abin kyama bane ba abin yawa eh, a jami'a daidai yake da kowa mm. kyara bane a a karfafa mutum yana yin wani yare ne wanda kai baka iya ba wani fanni ne kama wanda amfani za a yi da shi don tsare wannan harshe saboda haka dole a karfafa gwiwa gaskiya ne To mun gode wallahi. musu gwiwa saboda haka da an je jami'a an ce ai Hausa yake karanta sai ga ana kyare shi mm-hmm. ana gudun shi ana ganin ba ma karatu ya zo yi ba mm-hmm. da sauransu. To ai fanni ne mai wahalan gaske kuma harshe ne. Sannan harshe kuma ba karamin aiki ba ne. Haka to mun gode sosai Dr. Salisu Bala da ka samu dama tattauna da mu a gaida jama'a Arewa House gidan tarihi a cigaba da adana mana shi. Na gode sosai. yawa to kin ga magana kenan ya mm. mun gode kwarai da tattauna da muka yanzu kafin mu sallama bari mu dan jota haka gargajiya mm. ba a cinya turan giwa giwa da ranta to sai dai kallo sarkin kalan mai alfarma sarkin zari yana nan shi ma sarkin musulmi mai dumbin daraja sarakuna iyayen kowa ne ba a cinya turan giwa da ranta to sai dai kallo sarkin aure <laughs> to mun gode sosai yanzu da don kowa da kowa nake cewa usman ahmad kabara mu yi fata karshen mako lafiya ko a koya tana